ɗaruruwan malaman kwantaragi a ƙananan makarantun firamare suka hito domin gudanar da sallah da addu'o'i Allah ka kwance hankali a cikin ƙasa da kuma biyan bukatocin ta yadda gwamnati kawo yanzu ta kasa biya musu albashi kan lokaci biyo bayan kuma matsalolin suke fuskanta waɗansu ma sun yi sallah haka nan ba kodala yayin da waɗansu ke koken za a fidda su daga gidajen haya malama Maryama babban sakatariya a bangaren mata mai watsa labarai a ƙungiyar Sina Sef ta malaman kwantaragen mun kira su ne saboda yo 24 ga wata na jiye muna jiran a mana fekilkin mu na juwan shuru ba a ce mana komi ba kuma gwamnati ya mana alkawari kenan duk takwas ga wata za a mana biya amma yau ga mu har 24 ga wata ba a mana miya ba mun yi azumi babu ko dala mun zo mun yi sallah shuru ga muna akwai lungunan da ba mu iya bi saboda mun ci bashi mun ci a daga an mana fekir za mu bada an ki mana fekir to yaya babu kuɗi aka ma sauran ma'aikata biya kuma daidai da su muke yin aiki mu ba a bamu ba kuɗi mu ba mu gane komi ba kun samu ganawa da magabatan jiha To mun gana da gubernar muna so su ɗauki mataki na ƙwarai su rika sara suna dibin bakin gatari. Shin haka ne ba da wata wata ba yi ƙoƙarin garzaya a wajen gwamnan jiha Malam Abdu Maman inda na tambaye shi wai waɗanne matakai ne za su ɗauka domin magance matsalolin malaman kwantalage To yanzu ina gani mun ɗauki mataki kuma da yarda Allah duk wanda bai samu kuɗin shi ba nan eh, litinin duka sun samu biyar sun samu albashin shi na wannan wata na juwan da ya wuce saboda duk abin da abiraman don saboda kamar kun sani akwai waɗanda a cikin banka kamar bagiri da ƙarhi da kani da ba su samu biyar su ba to su ma ɗinsu zai shiga kuma in Allah yarda landi ya kamata a ce za su samu biyan su waɗanda ake ba a hannu kamar da abin da muke cewa bitaji su ma litinin tun tsakanin eh, yau zuwa gobe eh, waɗanda ga amsan kuɗi su biya su cewa da biyatar su ma suna za su amshi kuɗin litinin za su fara biyan su abin da muke roƙo gare su su ƙara haƙuri mun kwatanta musu kasan nan tamu ce kenan idan akwai dole a bada in aka samu 'yan matsala kaɗan to 'yan ƙasa su ma ya kamata su gane su fahimce mu su yi haƙuri lalle babu daɗi kai sallah baka da kuɗi lalle babu daɗi kuma a lokacin albashin ka ya kai ba baka ba wannan mun sani in ci ne nasu amma muna fatan su yi haƙuri saboda wannan ƙasa ba mu da kamata kenan da daɗi da ciwo tamu ci. gwamnan jihar maradi kenan malam audu mamman shi'aibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar